to haka yake wa ma'a haza duk da wannan fa huwa amu bi nasibihi min ad-dunya azamu min al mutarafina fiha duk da wancan abin da za a baki da na ni'ima a lahira a duniyar ma yana jin daɗin rayuwa tun da wanda ya bi Allah ke cikin ni'ima da ya amu bi na'ib bi nasibihi min ad-dunya a azamu har ya fi girma min ta na amil mutarafina jin daɗin yan wada kafina a duniya wala ya shubuta ta na omoho bi dalikal ya shiru ƙanƙanin kaso bai taɓa ainihin jin daɗin sama ya shubuta na umul mutarafina wanda ainihin yake samun jin daɗin masu dukiya ko masu wadatar min alhumumi da bakin ciki shi sa kusa da kwance ko a kwance ma yake in ya samu ya ci in bai samu ba ya haƙuri wal gumomi da bakin cikinsu wal kazan al-ma'arizatu masu yin karo bal masu jikawa kai bal kada hasala lahu ala na'imaini shi ni'ima biyu ta same shi wa huwa yantaziru na'imaini akharaini ina jiran sauran ni'imomi biyu da suke zuwa a azamu min huma da suka fi wa'annan wa ya hasulu lahu sai khilali zalika da abun da ke wa min ma ya hasulu lahu eh, abin da ke samu wa ma ya hasulu lahu abun da ke samu sa sai khilali zalika na tsakanin wannan min al'alami al'amru kama qala wa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna idan kuna jin zafi su ma suna ji kama ta zamuna sai dai kowatar juna min Allah ma la yarjuna kuna fare daga Allah wanda ba sa fare ku kashe dukiyar ku akan addini idan kuna jin zafi ainihin su ma can suna kashe dukiyar ku akan kafirci ko akan duniya amma ku kuna fare abin da ba sa fare fala ilaha illallah ma an kaso a kaliman ba a durra bilba'ani ya karanci ya na kafan hankalin wanda ya musanya zinarinsa da kashin rakumi zinari ne ga shi a hannunsa sai ya ba da shi karbi kayan kashin rakumi ya sa a jaka mai kyau hal hasa akilu la wallahi wal misku ya canza miskinsa da gaji'i da kashi wannan kan na mutum yana da turaren miski sai ya bayar da shi aka sa masa kashi a kwalba don da kashi ma wa zai sace a kwalba yanzu ɗin kashi asibiti tun da yan asibiti sun iya nuna sun ce maka ka zo da kashin ga da fitarinka a gwada to wannan kwalban ya muke ya canza ta da almiski a a to rashin ju to kai ba sai miski da ba tun da tun tun miski ake kai masa eh ne ina eh, nuna miski eh ita tsararre mai shiri na da kanshi na fitan hankali ina ga shi ne kai shi ne makashi shi ne to shi ne kashin dabba ne shi ma shi ma miski kashin dabba ne ina tuna maganan aliyu da yadda ke cewa eh, abun da ifi kanshi a duniya wanda sarakuna ke shafawa kashi kayan kwalliyar duniya wanda ifi daraja kashi ne ne shi ne kashi turaren juna haka yake abin da ifi eh, kanshi abin kayan kwalliyar da ifi daraja a duniya ba kama ba kashi ne eh, abinda da ifi daɗi a duniya yawu ne yawo a ah, yi zuma kaki ne ko yawo zama kaki ne sannan kaki a kwalwa ya sa dai to haka barraji'i wa murafaqatil ladina an'ama Al'amallahu alaihim ya bar haihakuwa abotatan waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su min annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin bi murafaqati alladhina ghadiba Allahu alaihi mutum ya bar tawagan annabi Muhammadu ya bi Abu Jahal ya bar jama'ar annabi Musa ya shiga cikin jama'an Fir'auna ta tafiya ta ke tafiyawa mai hankali ya yi haka وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا يا شيخ محقق ها؟ اي مثال اي مثال كتير مثال اذا يعني ايه كاكا مثال عكا تما كا مثال ايه وانا ايه دقيت كندبو kila ma babu shi misali ne na yadda za a gane tun da ana buga misali da abin da babu ma ko yadda muka gani a wasu ana buga misali ma da abin da babu to kaga za a kama zan tashi da yaƙi yaƙi wanda yaƙin ana suna kashe dukiya ko yaƙi akan gazo sikiri, su kashe kuɗi su kashe kuɗi su kashe kuɗi a kayi tiliyoyi kuma ko kaga mun kafa sai da kyan za mu tashi ne wari kaya dukkan sai makaranta ba ta saka kuɗi ba a taro a biya sai ga ana jin zaɓe dukkan ake kaza alhali kuwa in ta lamuna ba ina ya lamuna ya kamata duk kuɗi da za mu kashe mu ci gaba da kashewa wai ta sayan mai wai karatu da shi da ake kawai in dai muna zai bizinin kawai in zai kai nawa za mu saya sannan addini mu ya fi mana komai